أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatu masu cikin littafin za su musulun mala ke cewa an jabir bin abdullahi radiyallahu anhuma daga jabir dan abdullahi allah ya kara masu yadda ya ce naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon allah tsira da mikin allah su tabbata a gare shi ya yi hani yau makhaibara a ranar yakin khaibar shekarar da aka bude khaibara garin da yahudawa suke kuma allah ya buɗa wa musulmai to a wannan lokacin annabi ya hana wato an nuhomin umarin ahliya gabarin cin naman wato zakin gida alhumurin ahliya ana cewa alhumurin jinsiya jakin gida cinsa haramun ne amma jakin jeji cinsa halal ne wannan mai zane fari da bakin nan to cinsa halal ne shi amma na gida haramun ne da nassin wannan hadisin wa adina fi ruhumil khair annabi ya ba da izini ga cin naman doki naman doki malamai suna da mazhabobi manya guda biyu ba ta ɗaya ita ce halacci don dalilin wannan hadisin. hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi izini a ci naman da wannan ne malamai suka kafa hujja kamar su afa da ibn sirin al-hasan da al bin yazid sa'id ibn jubair da layth da ibn mubarak da imam shafi'i da imam ahmad da abu yusuf da muhammad shima armajin imam abu hanifa wa abu thawb duk sun tafi ala jawazi akli luhumil khayr ga wato halaccin cin naman doki wannan ɗaya mazhabar kenan wal mashuru fi mazhabin malik amma abin da ya shahara a mazhab na imamu malik rahimahullah shine at-tahrim shi a mazhabar sai yace haramun ne masu cewa halal mun ji dalilin su na hadisi to a dalilin imam malik da wanda suka bi shi a wajen haramtarwa dalilinsu shi ne ayar suratun nahal a cikin ayar allah ya kirga ni'imomin da ya yi wa bayi na dabbobi ya ce walhaila walgizala walhamira litarkabuha wa zina wa ya kulu kuma la ta'alamun wato shi doki da albadari da jaki Allah ya halitta muku ne don ku hau ku yi ado da su suka ce to a nan Allah yana kirga ni'ima ne ni'iman ci ya fi ni'iman hawa amfani to ba ambaci ci ɗin ba sai aka ambaci hawa din ɗaya kenan sannan kuma an zo an jera ne a cikin abin da an haramta cinsu albigal alfadari da kuma shi alhamir jakin gida wanda yanzu mun karanta a wannan hadisin ya nuna waɗannan haramun ne sai aka hada da doki suka ce to waɗannan duka alamomi ne da suka nuna ba za a ci naman wato doki ba su waɗancan suka ce a'a babu dalili gare ku a wannan aya na cewa cin naman doki haramun ne in haramun ne nassi zai zo karara domin ayar suratul an'am Allah madaukaki yana cewa qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijs aw fisqan uhilla li ghayri Allah bi anan Allah ya kirga ababai da ya haramta Ya yace ni ban samu ba cikin abin da aka yi min wahayi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake haramun ne ga mai ci sai dai abin in ya zamanto mushe ne ko kuma jini ne da ya kwarara ko naman alade ne ko abin da aka yanka shi na fasikanci fiskal uhila li ghairi Allah bi duk wani abin da aka yanka ba don Allah ba haramun ne anan ya ambaci haramun haramun din a wannan aya bai ambaci da eh, naman doki ba a jiki. amma wannan hadisin ya nuna mana cin naman doki halal ne wannan nasi ne kuma bin sunna wajibi ne sunna da qur'ani ba sa yin karo su yi musu da juna in dai hadisi ingantacce ne bai ya saba wa aya ko dai a samu tsakaninsu akwai nasi da manso ko kuma a haɗa su a yi aiki da su wani lokacin a wannan don dalili kaza wani lokacin a wannan don dalili kaza saboda haka suka ce babu dalili na cewa naman doki haramun ne wannan shine mazhabar su kuma sun dogara da wannan aya sun ba da anka kuma game da zancen haramci din da wannan hadisi sa yanzu za ka samu a kasashen musulmai na duniya da yawa suna cin naman doki amma don an ce halal ne kuma kada ka ce to kai sai kayan ka doki ka ci eh ba haramta maka ba in don wannan ka dauki wannan mazhaba amma yin haka din me zai jawo akwai wasu yan uwa wanda suka yi aiki da wannan hadisin a baya ya zama sai sai je tsakanin su da al'umma to abin da yake ba wajibi bane an ce halal ne to kar ka yi abin da kuma zai jawo maka haramu. ba haramta maka halal din ba amma wanda bai fahimci addini ba idan ka yi wannan abin zai yi wato za ka kai shi wani wurin da da ba ka yi ba ba za ka kai shi ba ina fata an fahimci wannan hadisi kuma daga Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yake cewa نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم annabi النبي salatu الصلاة والسلام ya haramta mutu'an mata ranar yakin haibar menene mutu'atun nisa wato shi ne auren mutu'a aure zuwa ɗan lokaci mutum ya ce bari ya yi aure nan da sati su rabu ko nan da wata ko nan da shekara malamai harta suka ce in dai har ka sa lokacin ko da ka sa lokacin da ba a tsammanin za a rayu to ba bai inganta ba misali ce mutum ya ce bari in yi aure nan da shekara 150 za mu rabu yanzu kace za ka nemi mai shekara 150 ai ka kama aiki to amma dai wanka din nan shi ya hana in za ka yi aure ka yi aure don zama ba don rabuwa ba shi yasa annabi ya hana da farko farko halal ne saboda bukatuwa amma daga baya annabi ya hana kuma wannan haramcin ya tabbata har tashin kiyama akwai wanda suka bauke kamar su rafidawa su har yanzu suna yi suna auren mutu'a da wannan nema suke jan mutane zuwa aƙidar su wacce take karkatacciya zai auren mutu'a daidai ne mutum ya aure na awa ɗaya ko na sati ɗaya ko na kwana ɗaya sai a rabu to idan ciki ya wuce a wannan lokacin fa waye zai ɗauki ɗawainiyan kuma wannan da aka rabu da ita bayan auren mutu'a sunanta budurwarta ko ba za a kuma da yawa suna yi amma in an zo ake za a yi mutu'a da 'ya'yansu ko 'yan uwansu ko jatuninsu ba za su yadda ba amma suna zuwa su yi da na mutane to dai addinin musulunci ya haramta auren wuta har zuwa tashin kiyama Allah ya dace da mu ga sirrin manzo sallallahu alaihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullah